من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد taron mata masu imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jaddada godiya ga Allah ta'ala da ya sake ba mu dama ga shi mun sake taruwa a wannan wuri domin ainihin tattauna ɗaya daga cikin matsaloli waɗanda suka shafi al'umma musulmi idan ba ku manta wannan cibiya ta taba ainihin saduwa da ku a wani lokaci a inda muka ainihin gayyato ɗaya daga cikin ainihin membobin wanda yake jami'i ne na lafiya wanda ya zai ba da lacca a kan ainihin waɗansu matsaloli da suka shafi ainihin kiwon lafiya yau da izinin allah mun zo ne da ƙwararre a ainihin fanni na ainihin wato shari'a barista ne kuma malami ne wanda yake ɗaya ne daga cikin ainihin malaman ma wannan gari shi ne malam muhammad asayar a yau za mu yi tattaunawa ne na addinin musulunci cikin abin da ya shafi al'amarin zamantakewa tsakanin musulmi allah ta'ala da ya halittu mutane ya yi umarni da yin aure kuma a lokaci daya ya kuma ba da dama cewa idan aka samu matsaloli suka yawa har ba za a iya kiyaye dokokin allah ba a dangane da auren ya yarda da ana iya rabuwa to amma inda matsalar take shi ne manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta aure a matsayin sunnarsa kuma ya nuna cewa wanda duk ya kyamaci wannan sunna lalle hakika baya daga cikin ainihin zaɓaɓɓun mutanensa Lallai hakika wannan suna ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a raya ta wajibi ne a ainihin kiyaye ta kuma sannan dama da aka bada a yi saki ko kuma a nemi saki yana da sharaɗi ba wai a saki al'amarin yake ba to amma sai gashi a yau sarki a cikin al'amarin zamantakewa aure ya zama ruwan dare mata suna neman a sake su maza suna ainihin sakin mata kamar suna kamar yadda suke hada ainihin zamantakewa irin na aboki da aboki zo mu zauna idan ba ga ma mu rabu kawai duk lokacin da mu ma? kamar dai ma ba ibada bane to a karkashin wannan ne mana zai mana wata lacca yar kaɗan sannan kuma za mu ba ku dama tare da ba da ainihin abin magana ga wadda take da ainihin dama ta yi magana ku taimaka ku gaya mana menene kuke gani ya zama zamanto dalilin da ya sa saki ya zama zamanto ruwan dare a tsakanin ma'aurata a yau maza suna yawan saki mata ma kuma suna yawan neman saki in ba za ta iya ba ka sallame in ba za ta iya ba ka sallame ka san kaza ka san kaza irin wayannan kalmomi da ake yawan faɗa tsakanin mata da miji wanda a ƙarshensa yana sababar da take menene wayannan abubuwan menene ne mufukan da maza ke yi yake sa mata suna neman saki daga maza ko kuma menene laifin da kukan kuma na kuke aikatawa wanda kuma kun sani yana zaman tuwa sanadiyar da rai ke ɓaci har sai da ainihin maza sun saki kafin wannan lokacin da za a malam zai yi mana wannan nasihar kamar yadda na faɗa insha Allah wanda ya ce kan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau 1 December 2013 ko kalendar miladiya insha Allah ta'ala za mu yi wa ɗan nasiha kamar haka na farko ana aure ne don manufa don a samu 'ya'ya na gari don a samu kamun kai don a samu 'ya'yan da in an musu tarbiyya za su ma iyayensu addu'a bayan rasuwansu don a samu ‘ya'yan da in sun rasu tun suna yara za su ma iyayensu ceto ran kiyama da wasu sauran manufofi na yin aure kuma aure suna ce na annabawa aure suna ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi nasiha a barbokanci da tubuce-tubuce ana samun matan da dinda lokacin da ta ji labarin mijinta na sai ya sake aure sai ta kama hauka zuwa wajen boka zuwa wajen tsubu zuwa wajen kaza-kaza duk wanda ta je wajen boka ko ta ba da ta je wajen boka ta yadda da abin da bokan ta ce ta kasance ma abin da aka saukar ma annabi annabi za a da ce akwai abubuwa bakwai masu halakarwa shirka da sihiri da kisa da cin riba da cin dukiyar marayu da guduwa a yaki da yin kazafi duk wani abu suna halakar da mutum don haka mu bar laya mu bar yin muhiba mu bar zuwa wajen bokaye in kina son me kike tsoro in ya aure sabon auren ko sabon amaryan zai manta da ita ko ai akwai abubuwan da za ki yi wanda ba zai manta da ke ba ko babu su akwai su nasiha mu gyara halayenmu da tabi'armu ba manzon Allah shi ne abin koyi wajen tabi'a da komi da komi wanda imani shi ya fi cika shine wanda ya fi samun kyakkyawan tabi'a amma jiji da kai da giba da tsinuwa da zagi da miyagun tabi'u duk wannan abin mu bar su ana samun mata da yawa ban da zagi da miyagun maganganu ba abin da ta iya Allah kiyaye nasiha na gaba mu ringa mazajenmu mu ringa gode musu malam na gode Allah ya saka ma da alkhairi ka sama mana abinci ka sama mana kaza ka sama mana kaza ka saya mun kaza ka biya ma yaran nan kuɗin makaranta Allah ya saka da alkhairi Allah ya rufe asiri Allah ya kaza kaza shi da kanshi zai ji a zuciya cewa yes kina taimaka mai kuma kina yake ce moral boost ko enforcement kina eh kina taimaka mai kuma kina mara mai baya amma kawai duk abin da yake yi ya sayi abinci ya sayi yaji ya kai ki ibi, ya kai ki kaza ya kai ƴaƴan ki kaza ya kai ki asibiti ya yi kaza ya yi kaza ko na gode babu why hakki ne ya miki ke kuma hakki ne kuma akan ki ke ma ki gode annabi ya yi wani wa mata ya ya ku mata ku ne kuka fi yawa cikin wuta ka ce annabi me yasa annabi ya don kuna ne ba ku goge mazajenku nasiha na gaba ku ringa mazajenku biyayya in biye in a umarnin bai sa mu maganin Allah da manzansa ba annabi yake ce duk macin da ta yi salloli biyar sai azumin watan ramadana ta kiyaye kanta ta ma mijinta biyayya za ta shiga aljanna amma mu yanzu akwai matan da za ta ma biyayya ne don ta sun cewa mijin ya samu salari an kai karshen wata ana da kuɗi amma in ba kuɗi sai ta mai ba za ta mai biyayya ba nesa akwai matan da in ta san cewa mijin kwanakin na an biya mai kuɗi yana da kuɗi sai ta yi cooperating da shi tana mai biyayya tana lullashi shi tana mai biyayya amma ta ga cewa kamar misali yanzu ma ya je atm machine ba kuɗi ya kira ba kaza sai ta yi ne sai ta kama fushi me yasa wannan abin bai da kyau nasiha na gaba ku samu abokanai mutanen kwarai ana samun matan da su da kansu they are good mutanen kwarai ne amma sai samu wasu abokanai waɗanda biyagun mutane ne ke wallahi yadda kike da kyau ga ke kyakkyawar yarinya ga ke kaza ga ke kaza zai zaina miki haka wallahi ni ne ai ni ba zan yadda ba sai ta daka ta kamar nan hanya yake sai ta kama bi nesa in kin bi irin waɗannan abokanin za ki yi nadama yanzu kina tare da wannan mijin kin haifi ƴaƴa uku ƴaƴa biyar kika tada kika da tashi hankali ba ki san shi kuma kina san ki je waje shi kenan kin je wani gida kuma kin haifi ƴaƴa biyu a wajen na gaji da gidan nan sai kin je wani waje kuma me ka wannan inda kina gidan farko ne yanzu za ki samu ƴaƴan da za a miki za a dafa miki abinci ne za a miki wanki ne za a share miki daki ne za ki samu ƴaƴa ma wanda zai da su su na su kawo miki kuɗi su ce mama ga dari ga dari biyar amma an yanzu ga wahala me ka wannan don Allah fi sabilillahi mu bar irin wa'annan halayen wasu mata sai su ringa jin abokanin zuwa wajen ɗan iskanci zuwa wajen bokaye wasu ma su zanna don ɓatan lokaci daga wajen ya ke fara koyi jiji da kai ga ke kyakkyawa ga shi baki ga ke doguwa ga shi kaza ga ke kaza ga shi kaza za ke da irin wannan lalace ya zai kai kin ma kin cika hakuri wallahi inda ni ne kaza kaza sai ta kama bi wallahi za ki yi nadama kan ku bi wannan abubuwan ke nasihan da zan sake miki shine ki iya dafa abinci ki iya dafa abinci sarrafa abinci masara abu guda ne ko ana dafa tuwo da shi ko ana kunu da shi ana masa da shi ko ana mai kuma ana abubuwa daban-daban da shi amma baki iya ba miya wasu mata ga sunan da yawa ba su iya ba kunu ma problem wallahi ana sa mazajin da zai tashi su ba su son matansu don me ta iya dafa abinci ba wasu mazaje sai ga cewa bayan magariba bayan isha sai tsaya a waje me yasa ko ya dawo gida matan ta dafa abincin da zai iya ci da kyau ba sai ya je wajen masu sai da abinci zai je ci abinci a wajen in ya dawo gida kawai sai ya share baki shi don haka ki iya dafa abinci ki iya sarrafa abinci ki yana zuwa da je sai kara jin kanshi matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna dafa mazajen su suna dafa abinci malaman musulunci sun ce dafa abinci wajibi ne akan mace ku waye 'ya'yanku mata ku ilmantar da su yaya ake dafa abinci ki ne sobo ne kunun zaki ne kunun gyada ne kunun sha ne tuwo ne shinkafa ne duk ku iya wallahi duniyan ya zama wani complicated duniya hmm. kina da miji yana nan bidda zai je makaranta ya je kano zai je service ya je lagos hmm. a kano ya je akwai abincin hausa yadda zai ci a lagos ya je akwai abincin yarbawa zai je wani kos ya je akwai bom ya je koyar da ake ci abincin iyamurai sai dawo gida sai ka zo na yake ce wai baki wani dafa abinci ba illa tuwo kawai ba shiga problem ba so akwai macen da mijinta bai zama a gida ana isha isa ya fita ya je zanna wajen wata mata ashe wani nama wanda ake cikin sanda ne yake zai je sai wajen matan matan sai ta damu ta damu ta zo ta gane cewa wai abin da ya sa mijinta ke zuwa wajen kenan a ce ita ma ta iya abin sai ta je ta sai nama ta sarrafa abin sai ta kira miji bayan magriba malam ga wannan a ce ki iya wannan abin sai ta ce ai na iya shi kenan sai je na fita nasiha na gaba dole a zaman aure za iya samun matsala dole a zaman aure a gida sai an samu misunderstanding na ce misunderstanding da wasa malam e eh, sabani amma ba yadda an samu ma nan shi sai a rabu ba a'a in an samu sabani sai a sulhunta ko haka nike so haka nike so zan ma kaza zan ma kaza in ka mun haka na fi jin daɗi ko shi ma me yake so sai ki mai amma ko yaushe za a kama zuwa ko sai a samu raba aure wallahi in baka sake ni yau ba babanka ban ka ka ba sai shi baya tashi yana sai ya tubin cewa shi uban shi ne ya haife kashi ta take ki sai ga mu kuka wani irin complication kenan wani irin duniya muke ana samun yara da yawa sai su koma barayi wasu su koma yan iska don ne ba su samu zaman lafiya a gidajen iyayensu ba don haka ba wai karamin lamari sai a kama zuwa kotu ba nasiha na gaba mijinki zai iya kiranki da safe da yamma da rana da daddare zai iya dawo daga wajen aiki za ki iya ma kin fita sai kira sai kira ke ce ki dawo gida sai ki zo ana samun mata da yawa suna da nazarin cewa in je ko tana haila ko ta ba jikin takar mijinta yayi wannan ba daidai bane ba a saduwa da mace in tana haila amma za iya wasa da ita za iya sumbatanta za iya kwanta tare amma ba za a yi jima'i ba wasu mata don tana haila in mijinta na neman ta sai ta je kama fushi kawai ba za ta iya gaya mai cewa gashi gashi gashi ba me yasa ai mijinki ne ko ana samun matan da kwan mijinta na sai ya taba ta kuma sai ta kama jin aya me aya sun bakarin nan ne ma? eh wa ya sa'adu na kanin mahidu kulu zan fa ta zilu ni fil mahidu malin kana mu'amala kamar kai jahili ne kan ba ka zuwa maka aba mana ai a dinga magana da ladabi ko sannu malama ko abin ba daidai ba ne. So wasu mata kuma suna da nazarin cewa wai ba a saduwa da mace da rana wasu mata kuma in mazajen suna na kwanciya da zai zana kamar firiji na ke ce ma firiji firiji firiji din kenan ko sai su kwanta kamar firiji inda miji ya kare sai ya tashi sai ka majin kamar ko yana mu'amala da mutum ne ko ice ne ko firiji ne ko ko me why duk wani abuwan yana cikin abuwan da ke kawo matsala za kama fada a waje amma ba gane ina ne asalin abin da kasa ba fi sabilillah wasu mata suna da nazarin cewa kamar indiya tana da ciki da saduwa da ita wa yake haka abin ba daidai ba ne irin wa'annan abubuwan zai iya ja mijinki zuwa ga zina zai iya ja ke je kwaso miki cututtuka zai iya ja zuwa ga saki zai iya ja mai ke ce zai karo sabon aure in ba ki cooperating da shi sai je ne ya je samu wata matar da za ta kwanta mai da hankali ko annabi ya ce duk macen da mijinta ya kira ta ba ta zo ba ya nemi zai kwanta da ita ba ta yarda ba mala'ika zai cine mutu har zuwa safiya ku kama kanku kar ku ma matsa kusa da zina kar ku matsa kusa da abinda ma zai jawo bakin tuhuma ku rike da akidar ahlus sunnati wal jama'a don aqidar khawarijawa yana ne yana raba aure dukiyar mazajen ku amana ne a hannunku dukiyar mazajenku amana ne a hannunku ku lalata wa mazajenku dukiya mace in mijinta na mata rowa zai iya dauka bil maru amma banda almubazzaranci abin ku uku ne amma kin je kin dafa abincin mutane takwas me yasa don ba ke kika sai TV ba kika bari yara suna lalata TV don ba ke kika yi kaza kina bar yara suna kaza don hulan ba kamin ki bane sai kika bar yara suna wasa da hulan har yayi da ci in ya dawo ki da ga wa'annan abubuwan zai yi fushi don haka yadda kike kula da kayanki ki kula kuma da kayan mijinki wasu mata don mazajen su su sai ya ringa sake musu dukiya da yawa duk da cewa yana miki haka wannan ba ground bane nake kama hannu bazaranci ki ringa koyar wasu ko don wata rana in wani abu ya shigo sai ki fita shi nasiha na gaba kai ki fita sai tare da izinin mijinki nasiha na gaba in za ki fita ki sa jilbab kai ki tabarruji ana samun matan da za ta sa jilbabi da nikabi don islamiyya za ta amma in za ta biki kuma sai ta sa gutuwar hijabi wannan ya yi daidai wannan ba daidai ne. nasiha na gaba ku kula da gidajen ku na hmm. ke ce mu interior decoration da hausa kwalliyan cikin daki eh? ko da za ka lawar khairan abin ya zama wani babban ilimi yanzu har ana samun processors aina a ne a interior decoration ko yadda dai za a gyara daki a sa gado nan a sa kabod nan a sa kaza nan a sa kwano nan a sa akwati nan a sa kaza nan a sa kaza nan a sa hanga nan a sa turare nan a sa bulbulo nan ba wallahi abu is serious ku mata ku iya wannan abun sosai sosai ƴaƴan ku mata ku ilmantar da su kar a samu yarinya bayan aurenta ga dan kwali nan ga fashi yara nan ga rigar mijinta nan ga kaza nan ga gashi can ga haba mana abu ba tsari wannan ba daidai ba ne akwai mazajen da ba su zuwa ba su da fekirin da fushi mijina bai zama a gida yana yawan yawo wasu irin waɗannan na ne ke sa bai zama a gida don ya doka ko ya zanna gida wajen ba conducive area ba ne Eh? wajen bai iya zama amma kin share daki kin gyara gado kin sa ci kin sa blanket ga filo nan ga kaza nan ga kaza kin sa fitila haba mana sai ka dauko in kira kika fesa a dakin ko ina ana kan shi wallahi iya ya shiga kamar magnet ya kama shi bai iya fita gaskiya ne nasiha na gaba ke da kanki ki kula da jikinki wanka gashin nan a kula da ita sosai yin kitso ne wanke ta ne mata kaza kaza ne duk ku yi ko sai ku da wuji ko kitso malam wani sa zan miki wannan mako kin san da zaki a'a kiss me before you die ko things fall apart ko so baki kuma sai a ne sai a goggoge ta don zan iya dawo ce yana sai kiss ɗinki ko ya sumbace ki ba abin dariya ba ne annabi za a yana amfani da suwaki da iyalinsa ko wasu mata suna da nazara ita malama ce za ka in ta kama in tsafta haka yanzu a ce ba ta da zudu eh wai ba ta da tsoron Allah wa yake haka ai tsabta ma na cikin imani wasu mata kuma suna da nazar ai miji na malami ne za ka shi ba shi ba zai kula da kallon sauran mata ba don ki malami ne shi kenan za a bar shi haka wasu mata suke yi sai ne sai su yi hasara za ka ke da kanki ki kula da jikinki kafa ki goge wanka ki yi wanki ki yi buga ki ki sa kaya da wajen in ya ganki ko yaushe zai gani sabon amarya amma ana samun yawancin mata ba za ta yi tsafta da ado ba sai inda za ta biki wannan babban kuskure ne wanda ya zama wanda ya kamata mu gyara design da ake yi a an da kafa da sauransu halin ne ku kuma mazajen ku in suna so kwano sai ku wanke ko bayan gida ku wanke bathroom ku wanke cotton ya ke ce ma cotton labule ku wanke daki ku share ko ina yayi masha Allah in ya shiga gida zai ɗaukata kamar ya shiga wata kingdom ne amma ana samun mata da yawa sai su abin nan nasiha na gaba abin da Allah ya halatta ta ku haramta shi ba haramun bane miji yayi wanka da matarsa yi wanka tare ba haramun bane miji ya kalli matan ta tsirara ko ita ma ta kalle shi haka ba haramun bane ba haramun bane duk yadda yake sai ya sadu da ita ko ya kwanta da ita su yi amma kar ya sadu da ita tana haila kar ya sadu da ita a dubura amma ana samun mata da yawa irin waɗannan abubuwan ne ke janyo faɗin su su da mazajen su Allah ya samu dace ke in mijinki na da ilimi ki bi shi ki ringa karatu da shi ana samun mata wanda zai su ringa cewa ai bas ai ni ban yin karatu da mijina ai wallahi tallahi mun haɓa mana in dai ya fi ki karatu kuma yana da ilimin sai ki ne sai ki bi shi ki koya ko Nafiha ki yadda da abinda da Allah ya nufi ana samun mata da yawa matan mutum kaza ya sayi mata mota ya sayi mata kaza ya sayi mata kaza in an je dakin ta yanzu za a ga kaza za a ga kaza za a ga kaza kai kuma ba kaza kamun ba zai yi bai da sha halin yanzu hmm. sai ki yi hakuri sai ki gode mu Allah da abubuwan da suke yi akwai gidaje da yawa abubuwan da Allah ya muku ya fi abin da ya musu nasiha in uwar mijinki yana tare da ku a gidan kan na shi kan na ta ne ko kan na ta ko ma ba ta tare da ku kirin da kiranta kina gai da ita mijinki na samun kuɗi ki mai nasiya malam kage kage da mama don me don kasa dauka cewa ke ke ke kwace ɗanta ba haka ba ne haka ne nasiha na gaba mijinki don yana son ki zai iya gaya miki abubuwa da yawa wanda ya so private a rayuwar shi sirri ne ki gaya ma kowa mata suna da irin wannan abin abokaninta shekara biyar da suka wuce ba su ga juna ba in dai ta zo yau za a nemi minti talatin rayuwar minti biyar sa mata kuma za a gaya mata wannan babban kuskure ne sai ga cewa wannan abin sai ba gaya kowa sai iyalina amma me yasa mutane suka ji sai ga cewa kamar ke ne kika gaya musu ko mm. tun daga lokaci kuma ba zai amince miki ba ba zai gaya miki komai ba sai ki zo ki kama miki wai ban gane malam ba tun tun kwanakin nan ko ya da gida bai magana da ni shiru yake yi ai dole ne yayi shiru don ke ma abin da ya kamata ki yi ba ki ba akwai nasiha na gaba ba wai don an samu wani dan misunderstanding ko wani kuskure wata ƴan karamin jayayya sai ki tashi za a ni gidan ubana a'a wannan abin na lallata abubuwa ne bai gyara abu ta samu mace ta ce kai wallahi na gaji gidan da za ni yajin aure kawai kamar yajin aiki ma'aikatan gwamnati ba mana musulunci da ya ce ko an samu saki ɗaya kar a kore ta kuma kar ita ta fita ko la yatina ce mu bayyana amma gashi dan yanzu mata don wannan abun yana lalata abu ne bai gyara abu don Allah mu ji tsoron Allah nasiha na gaba kakku ku ringa yafe mu mutane abinda nike nufi ku ringa yafe mu mazajen ku ba annabawa bane su za su iya kuskure yadda kuɗin ma ba annabawa ba ne ba masu ba ne za ku iya yin kuskure su yafe muku kuma ku yafe musu amma akwai matan da nazarinsu defensive approach suke ɗauka ya mun kaza da ji daɗi ba ni ma sai na mai kaza sai ya yi fushi in rayuwar ya koma haka ina zama aure ina soyayya ramuwar gayya eh? ko abin ba daidai ba ne ba daidai ba ne na ce ya saya min yaji kaza jiya ya ce bai da kudi kuma na ga kudi da shi daidai kuma bai saya min ba yau ya zai na kwanta da nima ban yadda baka ban ba nima ban baka in rayuwan ya koma haka kuna gancewa cewa za a samu zaman lafiya a'a na so ya kai ni waje kaza kuma ya ce ba zai iya samun kaza ba sai kaza ai ni ma kaza zan yi na ce ya mun kaza bai yi ba ni ma yau ba zan dafa mai abinci ba sai ya dawo yunwa zai ji duk da wa'annan nazarin don Allah ne zai kawo mana sai eh matsala ne sai mu rinda zauna muna yafe ma juna musulunci ya halatta mutum ya auri fiye da ɗaya ya auri ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu amma kare ya wuce hudu don haka in mijinki na da mata fiye da ɗaya ku nemi zaman lafiya tare da juna in kin mutu wa zai kula da 'ya'yanki eh ita in kun dirgata da fada ƴaƴanku ƴaƴan da su girma ƴaƴan da kuma suna nan ƙanana ku kuna faɗa uwarsu ba za ta yi influence ɗin yaran cewa kan su kula da ƴaƴanki ba mijin kuma zai iya decide in kun yawaita faɗa sai ce ya sake ku dukanku yaran kuma dukan su lallace illa mun rahimar rabbi wannan ba daidai bane a dinga yafe ma juna a dinga sulkunta a dinga fahimtar juna mace ta ringa girmama mijinta ta ringa girmama mijinta annabi ya ce inda zan ce wani ya mawani zai da zan ce mace ta mijinta ko amma wasu mata ni ina da digiri ni graduate ce ni ma'aikaciyar gwamnati ce ni ina karban salari ni ina da kuɗi babana kaza ne uwata kaza ce wannan sannan ne zai miki in ya sake ki yanzu wallahi ko kin je gidanku ɗan mata da ba musu aure ba a gidanku sun fi ki daraja a lokacin don haka ki girmama shi ki gode mai ki gan shi da daraja ki nuna mai soyayya wasu mata suna da nazarin cewa wai mace ba ta nuna miji soyayyanta in ba haka ba zai rena ta ah! ba haka mata suke da nazari ba wannan nazarin ba bai da asali yan ki nuna mai soyayya malam ina son ka kana da kyau ki ringa mai aiki da hidima ki wanke kayan shi ki goge ki share daki ki dafa mai abinci ki dafa haba mana ana ruwa yana dawowa daga kasuwa ko daga aiki ko daga wani abu kin ga cewa ana ruwa ruwa zai buge ki kamin ya tawo gida sai ki dafa ruwan zafi malam na shi malam ka ina ga cewa kamar san ruwa ya buge ka kaza kaza ka shiga nan banda ki kai wanka da ruwan zafi sai wanka yana ga wanka ya taso malam bari rufe ka da blanket Allahu akbar zai kai wallahi mata na tana so na ba haka bane haka ne amma kawai sai kuka zo na no ai ba abin da zai sai ya ce ki kaza ai ya kamata ki ringa basira ki ringa samun creativity kuna gani yana kasuwa ne Allah kaɗai ya san adadin matan da suka shigo shagon shi sun zo sun nuna mai gaba da baya sai ya dawo gida kuma so frustrated karamin abu sai ya kama fushi don abin da yake so bai samu ba oh don haka ka ku rena mazajenku su ne sadakuna a gidanku namiji duk da cewa yana da ƙarfi yana da basira yana da kaza yana da kaza zai iya samun matsala a kasuwanci a aiki ko a lafiyan shi wani abin damuwa wani ya mai alkawali bai cika ba da makamancinsu duk wannan abubuwan ko abin ya faru ba a lokacin zagi ba ne sai ki mara mai baya ki taimaka mai manzon Allah na cewa bayan mutuwar Khadija radiyallahu anha annabi na sallallahu alaihi na yawan ambatan Khadija sai Aisha tace annabi kamar duk duniya ba kowa kamar sai Khadija sai annabi yace Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane ba su yi imani da ni ba Khadija ta aifa mun yaya Khadija ta taimaka mun lokacin da ban da komi lokacin da yake cikin wahala yana bukatan wanda za ta mara mai baya malam kika damu malam kwatar da hankalinka malam insha Allah ta Allah zai rufa mana asiri malam kaza kaza zai ci yes mata na tana so na amma lokacin da yake da kudi kina tare da shi lokacin da don an samu wani sani ko salar yayi delay ko kayan da aka kai custom sun sun sai da su wani waje ko da sauransu sai kika guje mishi har ma kina son kira da na cewa za ki ma tafi gidanku a lokacin abin bai yi ba Hmm. nasiha na gaba kan ku tashi kuna samun nazarin cewa ni ban san yaya ana samun mata masu irin wannan nazarin samun yaya nima ne na Allah subhanahu ta yanki in sun riga miki addu'a wata abu ne zai miki amfani bayan mutuwanki yanki za a zama sanayi sanadiyar shiga aljannanki yanki in an musu tarbiya ta gari annabi sa zai alfahari da su ‘ya'ya zina ne na duniya juyewan fitiran mutane ne don ko ne ko wai sanazation ko yaya mace ta zo tana da nazarin ta wai ta ba ta son ‘ya'ya fiye da biyu don ita ma'aikaciya ce ita working class ne ita working step ne ko wata menene ne habba mana fi sabilillahi ba haka bane annabi na san khadija yace cikin abin da yasa yake santa ta a yi samu yaya in mace tana son ta samu ground a gida ta ai samu mijin yaya hmm. zai iya in ba ki da yaya zai iya sakin ki hmm. amma wani lokaci zai ki mai ne ce ya fe miki zai yayan ki hmm. nasiha na gaba kar ki tashi kina shan magunguna na hana haila ko na hana ciki ba tare da izinin mijinki ba duran da ya duran da ne duran da ya gane za ku ta da fada in kuma bai gane ba kike amanin shi nasiha na gaba ku dinga kula da yaya amma yara wanka ko a wanke kayan su a musu kwalliya a sa musu takalmi a sa musu kaza a sa musu kaza da safe su je su gaida iyayensu su je su gaida babansu ko shi ma ya ga yaran zai yi farin ciki amma ke mace sun bar daki ga daki wajen daki ga daki yara ba wanke su ba abinci baki dafa ba ke da kanki kuma baki wanka ba kuma kina so ya zauna a gida zai yi daidai ba zai yi ba mace tana bacci har zuwa karfe bakwai da rabi lokacin ne za ta tashi wani lokaci ne za ki shirya wa mijinki abinci kamun ya je aiki wani lokaci ne za ki shirya ma yara abincin su ci kamun su je makaranta wani lokaci ne za ki wanke yara da sauran ayyukan gida irin wa'annan abubuwan kuma wani lokaci matsalar iyaye ne don wasu 'yan mata ba samu irin wannan tarbiyyar wannan abin kamun sai aure ba wasu mata kuma nasiha na gaba shine in mijinki ya ce mutum za ban san shi a gidana kaki yadda mutumin ya shigo mata wasu suna kuskure don tana da wata abokiya ta ta ce malin ai wallahi tallahi yarinyar za ta dazo da ta zo kaza kaza kaza ai kafin ta dimi ne amma ga ta kaza kaza kaza kaza kaza sai ta doka kamar tana mijinta tadi ne ko labari kina creating matsala ne makanki don zai iya tashi yana bin yana bin ta sai baki in kina kiyamun laili mijinki yace ke ki bar kiyamun laili sai ki bar kiyamun laili ki zo ki same shi don kiyamun laili na fila ne ba da hakkin miji kuma me farilla ne azumin na fila kai sai da me sai da izini shi in yana nan annabi ya ce kar mace ta yi azumin na fila in mijinta na nan sai da izininsa matar sofwan ibn mu'assal sulani ta zo waje annabi ta ce annabi mijina ina azumi sai ce dole sai na ci abinci mijina na kama yin nafila sai kama buguna da daddare mijina kuma bai tashi ya salla asuba sai rana ya fito ta je wajen wa ko kuna bacci ta je wajen wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake safwani kana jin ta sai ce yana ji ya to me an tsinka sai ce annabi ni matashi ne sai ta kashi ta je ta kama azumi kuma ni ban yi hakuri sa'an ne ce to kenan mace kar ta yi azumi sai da izinin mijinta in mijinta na nan maganan sallah fa sai ce annabi bai dare sai ta kama je wasu dogayen surori cikin nazila ni ban yi hakuri ina jiranta ina ganin ta sai annabi yake to kenan ta bashi hakkin shi maganan sallah fa sai ce wani lokaci bacci ne ke dauka ke dauka nan ba shi kenan ba an gama ba ke kaɗe kike zama a gida ba sauran mutane suna da haƙƙi nasiha na gaba kenan ko don haka ki ba su haƙƙinsu banda cuta ka ki je ki yi shara daga gaban dakin ki je ki zuba kakan na wasu waya wanda ake shimfiɗa kaya kayan wata tana nan ba su bushe ba kin tattara su zuwa wani gefe sai ki sa naki me yasa wasu mata sai ta tashi tana zagin wata amma sai ta ringa zagin kaji kajinta ne amma wai ta tana zagin kaji ne amma mai kajin take zagi da dabara duk irin wannan abubuwan mu bari me yasa muke zuwa makaranta don haka mu ringa mu mutane sallama mu ringa gaida mutane mu ringa amsa sallama mu nufe su da abin alkhairi sharri ya same su sai mu musu jaje abin da musulunci ke so kenan mun gane ko annabi ya ce jibril bai gushe ba yana mu wasu yake da ne sunan shi da makwabci sai da kamar zai ci gado na ne wasu mata suna da nazarin cewa wai mace ba ta nuna ta ga miji wace haka ki nuna ki ga mijinki duk hanyoyi da za ki iya inda ba haramu ba ne malan ina son ka malan i love you malan ina tunaninka malan ina kewanka malan yaushe za ka dawo laifi ne a'a in ki iya karatu za ki rubuta ki ringa mai test yana wajen aiki sai ki ga cewa tunanin shi na wajen ki eh yana kasuwa sai ga cewa tunanin shi na wajen ki mijin ki zai yi tafiya kayan ki kayan shi ki wanke ki goge ki sa a bag din shi ki wanke bag ki ka ki kawo toothpaste ki kawo brush ki kawo maclean ki kawo towel ki kawo muslim ki kawo kaza kaza ki sa kamin ya shiga bota ki dafa abinci malam ban san ki ban kana san abinci wata inyamura kana ci a'a abinci na nake son ka ci ga kula ba zai so ki ba hmm. zai so ki ya ya yake rana kaza zai dawo kamin ya dawo shikenan sai ki je ki kwanta abin nan kai ko ki warware su ki je ki ne ki wanke su ki sa mai ki sa kaza ki sa kaza za ki kitso ne ba za ki ba abinda kika cewa zai fi mai daɗi ki sa kaya mai kyau wani lokaci ma ki ce malam wani abinci ni kake son dafa ma yau kamun ka dawo ki dafa mai abinci wanda zai fi jin daɗi ki gyara daki ki gyara kanki 'ya'yan ki musu wanka da wannan yana da zai manta da kowa illa ke ta haka ne zai furta ta ha wallahi mata na tana so na amma kawai ke ne mana ya ce zai dakar Allah ya da ki lafiya amin and that's all ba ki wani abu ba daidai ba ne shi ne namiji as is very strong wallahi in kina da yadda za ki dabara da shi kun ga remote control yadda ake gani an kunna tv an juya ta an canza channel ai kaza ka haka za ki ringa yi da shi amma sai in kina da dabaran da za ki bi malam na gode Allah ya saka da alkhairi kin dafa abinci sai ki kira shi malam abinci ya nuna ka zo ka ci abinci cikin lokaci ka ci mana malam ai ina son a ce ina cin abinci ne tare da kai ina ganin ka kana gani na mijinki ya fita bai dawo da sauri ba malam yaya hanya lafiya ku ba lafiya ku har yanzu baka iso gida ba no malam ka ki dawo ina kan hanya bayan minki goma shi da kai zai kai wallahi mata na tana kula da ni ba ta son wani abu ya same ni amma kawai mijinki ya fita normal yana dawo karfe biyu da rabi ne karfe uku bai dawo ba karfe biyar bai dawo ba karfe shida bai dawo ba sai ki ce ai shi ma ba karamin yaro bane iya gama iya gama da ya dawo shin ki an kalli irin wannan nazari a'a kaki saki kina neman saki ba tare da wani abu ba wannan babban kuskure ne ku sani cewa aure nima ne na Allah ku duba me karshen saki kin bar nan kin bar nan kin bar nan kin bar nan sai me aka yi ki biyu nan uku can hudu nan sai nan sai kin zama ke kadai abin yayi a'a inda kina wajen mijin na farko miji na kaza ne Ya'yan duka yanzu wannan na kasuwa wannan na makaranta wannan ya samu kuɗi wannan yayi kaza wannan yayi kaza wacce za ta dafa miki abinci wannan zai share miki daki wannan zai miki wanki wannan zai miki kaza wacce za ta zanna kusa da ke kuna labari da ita ko uwa ba ta labari da ƴaƴanta tana yi kake ɗauka cewa wai koyaushe mijinki mugun mutum ne a'a yana da abun alkhairi yana zuwa kasuwa yana aiki yana kai ku asibiti yana kai yan ku asibiti yana kai ko kuna karatun Qur'ani tare kuna kaza kuna kaza kuna kaza yana biya miki bukatunki gurgudun hali sai ki gode ma Allah ko kuma mu yawan hakuri da godiya kuma mu kiyaye da shedanu na mutane wasu mata ba su da creativity yi ma'ana ba su da dabaru na sarrafa abinci abinci fa yanzu ya zama wani darasi wanda cross ne ake koya ko karatun catering da mutane home economic don haka abin ya wata sai ta ce ni ai wallahi tallahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza mali na ai tun da ya auro wata karamin yarinya nan ban gane kanshi ba ai ba za ki gane kanshi ba ba za ki gane ba ne me yasa me yasa ba ki iya sarrafa abinci yadda ya kamata ba ki kula da kanki ba ki mai sacrifice in za ki iya rubuta leta wani lokaci ki rubuta leta na dabara ki ajiya bani ki ko yana zuwa malam hulan nan kaza ne zai fi kyau kai malam ka fito fa kai kai ma kamar sabon ango sai sai ko ba ka bane hmm. to amma sai ku zo na shige sai ku shirin nan ai inda aka zai rena ni nan, sai ana cikin mazaban jiji da kai har wata ta zo ta kwace miki miji na ne don haka wannan wasu ɗan nasiha ne wanda zan muku wajen da muka yi daidai Allah ya ba mu lada waɗanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh